وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعرف هذه البين والنام البعد والنام الكوتا والنام صنوري الكوتا والنام كالغرير الكوتا والنام سغل صنواتو مصم صفا هذه البغة والنام سنكان نينا يصبن كان دي وينا كان ندو wani sẽn menes ne nina me ne sẽb n men me wẽnna zãagr ne menengo yẽna loogr poore d maanda kaset n tabende ned sũ-yã la d zelma soab ka bes n tũud ne hakɩɩka n telge rala wẽnde wẽnnaam yɛla a yala yi tar ka bena pa tar paga pa tar a fatar sun ta haftar yi sun ta yees yana lowar kore lima da le to kaseto tɩ muhammad sallallahu alaihi wasallam a yaa wẽnnaam yemba la leb n yaa wẽnnaam tõnd tʋʋma tɩ d kot wẽnnaam na pʋʋsa n telga yẽ la zak rãmba la sahabse la ned wa ned sẽn na n pʋg tʋm tʋʋmã ne sɩda la malgre hala na n tɩg n tãage dĩinã rolb raare wẽnna fãa loogr poore pʋʋsda taaba ne lislaangã pʋʋsem n kot tɩlgre la d kot yolsgɔ la albarka n kõ taaba wẽnna tɩlgdo wẽnna yolsdo wẽnna barka rel pipi tõnd me na n sɩnga ne bark pʋʋsgɔ e, pʋʋsmã n d karen-saam kãsengã e, la d kãsengã alhaji isa ba e, ne koes ninsã me la zĩigã pʋgẽ masma wã tɩ yaa wẽnnaam kosgɔ tɩ bãmb me wẽnnaam n tɩ wẽnna zĩlg laafɩ la wẽnna yigl d tʋʋmda laafɩ n rel tõnd me maan nab la doose la tõnd leb n bãng wãka tʋʋm nina tõnd me sẽn na n tʋm woto wa yaa tõnd fãa tʋʋmde lislaam ninsã fãa yel sẽn be pʋtẽng pʋgẽ kab yembre yembre fãa tara hake tõnd zugu ne tõnd me sẽn bãng bũmb nina la alkad nina wẽnnaam sẽn yʋls n kõ n yaa wẽnnaam dĩinã melem tõnd me rɩk n pʋɩ taaba rel pa tʋʋm sẽn yaa wala kʋsgɔ pa tʋʋm sẽn yaa wala mustahabe ya tʋʋm sẽn ya tɩ ne tondo ti san ya yaa ta sa pipi ya tõnd dãng an ta hade ro pẽtse ya ulan ta se eh, zin hum bãmb mbasa rel eh, tõnd me ro pẽtse tõnd me tagsg pʋga eh, ya tõnd me tõnd dogdgẽ wã la la d kota wẽnnaam tɩ na se ala songo fãa ben se d leb n en ta hade mi hira miisrã dam fa fãa gilli la sã n yaa ne wala tao ya mi hira taw damba dãmba la da'wa wã la muhimba fa gilli d kell kota wani n kõt taaba tɩ wẽna kell n paasd fãa sagl sõngo la wẽna kell n paasd fãa barka da wani kelen ya yaafd fãa zunu buran ba d er nan ta tɩg n wilgbe d er poosda d karen-bitaaga alaji salih kabore alaji abdurashid kaboore eh, maan bãmb fãa gill doose eh, fãa yaa da'wa wa mõemba n be poe tẽng pʋgẽ ka ndamane dãmb ne wẽnnaam diinã taasg pʋga la d kota wẽnnaam tɩ wẽna kell n paasa segl sõngo wẽna kell n paasd fãa yel yẽegre a ne wẽnnaam dĩinã tʋʋma wẽna kell n yaafd zũnuub rãmba leb eh, n yaa kiu pʋga n yaa kiu pʋga yaa zũnuub yaafa kiu pʋga yaa yel-sõm sẽn pʋgẽ wata wẽnnaam wata wẽnnaam basd fãa yel pʋga eh, wẽna kell n paasd fãa yel kãlgre eh, leb n yaa wato koes n sẽd sẽn wʋm ka wa tɩ karengã wã wẽnnaam boomã tɩ b me t'a na n yɩɩs zĩisã yiibo ne wẽnnaam sẽn kʋrre la a leb n pʋlme tɩ d paame paasga wẽnnaam diine pʋga tɩ d paama miisrã to tɩ yẽ bellem a rat n yɩɩga wala d sẽn be a soab pʋgẽ wã tɩ miis kãngame yaa miis paalle t'a b rãmbã la yags ninsã sẽn be be tar hake eh, ne miisrã eh, bãmb me paam vẽelem eh, tɩ yaa karen bok n kõ bãmb me segd tɩ bãmb me paam bãngre wiisrã pʋga rel tɩ b gãlag tɩ karengã a na n yɩ zĩisã yiibo tɩ d leedsg taaba bele wa yaa bɔgdɔ yaa zãmsg zĩiga yaa yõglg zĩiga yaa zãma wʋʋm taab zĩiga tɩ b sã n kell n sɩnga ramadaanã pʋgẽ woto a yɩta sababɔ tɩ nebã meng binim taaba a yɩta sababɔ tɩ miisrã paam zãma sẽn na n a hake rãmba la neb sẽn na n be la neb sẽn na n zĩnd be n tẽega taaba ne wẽnnaam gafa la nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam sũnna rẽnd yã wa yaa nafa wʋsgɔ tõnd me tagsg pʋga a yaa tʋʋm sẽn yaa tʋʋm sõngo la leb n yaa da'wa wa sẽegre leb n yaa da'wa wa sẽegre ba tɩ sã n da mikr lame tɩ zãma me n ka be beene ye ya zãma sẽn zemse tɩ b bi yiibu tɩ b yab tãabo wẽnnaam sõgra loogr poore tɩ b sɩɩr pa na n vaale tɩ b sɩɩra yaa sẽn na n tʋm n tɩ ba yaa nin-yãng la wẽnnaam kãnd yã a dog paama arzɛk sẽn bɛdma paama bũmb sẽn nafde lala wẽna kell n paasd fãa segl sõngo wẽna kell n zemsd taaba wẽna paasd tʋʋmdã yõglgɔ wẽna paasd tʋʋmdã barka tum na tʋʋmdã taoore rel rũndã zaabrã Ya wala sẽn da pa vẽelem zaame tɩ d ket n be ne sʋrat l kahf tɩ sheikh ibrahim bãnde bãmb zĩnd ne ka zaame n sõs ne zãma wã tɩg teke aya pisnaase la a wa n zĩige surat alkahfa pʋga tɩ d na n yik ne taab rũndã aya sẽn na n kẽng pisnu zĩiga a ala n kẽng masã wẽnnaam sẽn na n leb n tɩg n gãlgd zĩig nina rel le zĩ-kãngã وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه rele ya ayata bama la d na taba sõs ne taaba lũndã raara rẽl ayatf bãmba e, wẽnnaam sẽn wa ne woto wa yaa ya na n paas ãdem ga tolo ya sẽn tolo n paas ga biiga toglgo yaa sẽn na n toglg ãdem-biiga a zũ-noogo dũni kaane la laasr wẽnnaam nengẽ rel wẽnnaam wa id rel ya wa ya zarf zaman ya wakato hi yi mbakora zamaana n yi zamaan dãmbã pʋga wẽnd sẽn wa n yeele lil malaikati ne malɛgsa malɛgsa me yaa wẽnnaam yembse malɛgsa yaa wẽnnaam yembse n yaa wẽnnaam n tũudba tɩ b tũuda wẽnnaam n pa keesd wẽnnaam ye wala wẽnnaam sẽn togse القرآن فقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون wannan sifa malek sa wato malek sa faki hid wannan asan sa alabni mumin ye malek sa tumna me mumin wannan san sa alabni mumin fa malek sa tumna me lin wannan goma ni malek wannan goma ni malek yi wannan n kɔr yaaba adam alayhi salam tɩ sujud ni b e sẽn na n maan n kɔr yaaba me n yaa sujud d fãasem me wã sujud d sẽn maan pʋgẽ wã yaa sujud kãng e, la welgr sẽn be Eh, sujud dãmbã bas ne taab sok masa ya tɩ adam sujuda ya sujud na n yɩ zɩsgr neã yaa sujud sẽn yaa pʋʋsem ya yaa sujudu ya yaa zɩsgre ne diya ba adam alayhi salam da ke pa yetɩ yaa wala tũudum sujude oh, yaa pʋʋsem sujud la wẽnnaam tolgm ne tɩ b maane kõd yaaba adam alayhi salam اسجدوا لآدم فسجدوا ولله ملك سا أفان سدنا غتابا أفان جلمان سجودوا قد يابا آدم تيا وور كوسم للم يا سيسغري للم يا ni ندي يابا آدم عليه salam. bale ban pa kɩɩsd wani sẽn sagle fãa ye b le bãn tʋmdame wani sẽn saglba a ne bũmb nina illa rẽ lame masã iblis iblisa rẽ la yã ta taamã sã istisna mayar sa gil le pʋgẽ wã masã n ned n na n yiibe kɔ ned n na n yiibe yẽ soaba me la iblis illa iblisa sampa iblisa iblisa yentã kana min aljin ni yi n yi zĩn-dãmbã kõbg pʋga n yi zĩn-dãmbã kõbg pʋga rẽnd le iblis yẽgra menga ya zina. iblis yẽgra ya zina. la le zĩn-dãmbã saamba la iblisa zĩn dama saamba la iblis wala adam alayhi salam ya adam Kɔm mi yingare ni ya adam kom yingare eh, le ni mi laba ni mi laba le le eh, iblisa apayi nar malere sa ko pooyi bele malere sa la ton humuli la ya asuna allah ma amarhum wa ya yafaluna ma yumarun ni humuli mi ta pati hir na mon sal bu min faayi o bele won tom na mi wonna mo son sal bu min faayi ni eh, le iblis ka wa tanda ma wa, iblis ka a tanda ma humuli di ma sa ta pa yi. bale san ya maleka aya ni ne wannan san go moto wa aya da hikidam aya da hikidam en palmen be bale pa ba ki da ban zini so ko wannan ya walon ko kase tabi ya yi ne san saka da wannan sagale pan san ki hin wannan ne rilti su kan masa bun mun bebe ne masa te ban da ba kon fin masa ta iblisa ni pana eh, maleka sa ko ba fonye ni da ya ko ba tore ni da ya yi ka tore eh, ti ya zinda man gare tɩ me ra maan wãna tɩ me ra lagm malgsa masã n be saasẽ n tũud wẽnnaam kɔ n wa rebel masã n yi wẽnnaam wa rebel n yi wẽnnaam masã n yi wẽnnaam malgsa n yi wẽnnaam saglsã pʋgẽ masã n yɩ sabab masã tɩ wẽnnaam sika wa yẽ yɩ sabab masã tɩ wẽnnaam sika saasẽ wã masã t'a na n wa tẽngãngã zug masã rɩkame tɩ hadiis rãmb waame إيه، حديث عائشة رضي الله عنها أصين يلي تون نام النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وين نام نال نورا وخلق الشيطان من مارج من نار الشيطان مي وين يعلم نبو بانسي الشيطان وين يعلم نبو نبو بانسي wa khuliqa adam mimma wusifa lakum labnala adam nibum ne wannan sun sifu yamba min salsalin min hama'in masnuni ayi tando ya tan kwenya ya tan hiya tan nako ya tan saballe yusun te dai ya yo sabala wannan ya kan ya ya ba adam alaihi salam rikin ta alquran min tabanda wato yi iblis min sunnan ko vẽenem la yẽ mengã sẽn na n kõ kibare a yeelame tɩ ana khayru minhu mam sõmdem yaa yɩɩda adam wa mam sõmdem yɩɩda adam khalaqtani min naarin bl fo naala maam ne bugma wa khalaqtahu min tin la fo yaool n naala adam n yɩ tãn noaka pʋga rel mam sõmdem yɩɩda adam rel bãngdbã yeele awalu man qaasa iblis wa ma asaba fi qiyasihi rẽelem ned sẽn na n mage rẽelem ned sẽn na n dɩk bũmb mak ne bũmb yaa iblisa ned pa rãngã yel-kãngã pʋgẽ ye la a pa kõsa magba pʋgẽ ye magb nina sẽn maga kell n pa zemse bal sã n na n ges bugum ne tãnd yaa nafa rãmbã wɛɛngẽ d na n mikame tɩ tãndɔ a nafa wa yɩɩla bugum kɔ bugum yaa sebta tara nafa la nafa wa yaa zĩig sẽn welg bal kɔ rẽ ne sẽn maga yẽ magame tɩ bũumb pãngã la sõmdmã yɩɩla tãnd na n ka miti yella pa woto no bele kora ya la gansa zinzi fa ta tenga nga wai riba ta tenga nga wai ya tanno wala yi riba yit gumu wai eh ya tanno wala ti adam bi men ngi ngara le bara hanna wala wani na men ya tanno wala le bele ka babu mu wai yin wulin masa ta tanna yillin ma yi da sayin wala ba yi da eh, sayin wala buguma ren le eh, iblis eh, an ya zindan ya zindan pɔgɔni larabe eh, wa kisa bɛ bɛ yen kisa wo da eh, tõnd pa wani n wa eh, ne kisa wa ye ne kisa wa fõn wog miin kɔ n sɩng to-to wo t'a wa tɩg n yẽdg malgsa kɔ n be saasẽ n tũud wẽnnaam beene n tɩg n tãag sẽn na n rebel masã n yi wẽnnaam sagl la pʋgẽ masã n kɩɩs wẽnnaam sagla tɩ wẽnnaam maan wãna tɩ wẽnnaam yaool n na n sika illa iblisa kana min aljin rẽl n yiime n yɩ sẽn wala zĩn-dãmbẽ wã rẽl zĩn-dãmbã yaa shayatin ba ya tore adam kom me ya tore ya kuma ka ta bo zindan ma ya kuma wo shayatin ba ya kuma wo adam bisa ya kuma wo rin zindan ma shi de me eh, le be be ne ya sa hun voye me yum hun ya wan hun ya yum bo ko be po hun pa ma don voye me ti um na wo le be po san kidi be po ya le la ma be po san ya kifan damba la shayatin ma ya kifan dam jilli shayatin ba bam ya kifin nam gille ya ibli iblis ma ril bam le ban pakiri me bam pakiri halan tan tara iblis nan kirare bam ya halaka da bene bale iblis ko sa wannan tin wannan kulla tan tawe ila yawmi yub'asun tan tara ni ne wannan sunan yi fiye misa tabiya sa tawri bale iblis masa e, e, ya ne san ta ta so ne paratin kiwo ne paratin kiye ne ratame ti yin watin nan kifa ya yaa yẽs yas wẽnnaam taoor bala daa nin nebã sẽn na yik n yals wẽnnaam taoora bɩ yẽ kell n naag be pʋa tɩ wẽnnaam yeela tõnd na kullu kollos lame ila yaumi wakatin ma'lum tog raa nina sẽn yaa ra mitiga daa nina adem-biisã fãa sẽn na n sawa wa borga sẽn na n pe tɩ bõn na n sa fãa ki raara fo me na n kiibe dẽnd yẽ me sã ki a tã biisã fãa kiidame yaa seitaan mamã sã bõn fãa kiidame rel bãmb tekda beene la ãmba zĩndame pa woto E, adam me yẽ me yẽgra la yaa bõe ya b yaaba adam rel bãmb me pʋga islam beebe kɩ fẽndam beebeene n na n vɩɩme wook bebe n na n vɩɩme koɛ beebeene rel kõbga yaa tãag wotone zĩndãmba shayatɩɩmba adam kɔmba yãn pa yã rel wẽnnaam bõn-naan sã pʋgẽ masã wẽnd sẽn a naala kõbgo tɩ be beene n pa kɩɩsd wẽnnaam la ye n pa tʋm wẽn-kɩɩsg ye bãmb sa. Bam bãmb la bõe bãmb lebn pa kẽesba b naanda pʋga yõor yam leoogo la yam leoogo ni wala yam leo ne adem-biig tare n kẽende wala kãadem wɛɛngẽ bãmb pa tar della kɔ bãmb yaa sama san. Ban wẽnnaam sẽn sun bãmba n yaa yam leo bũmbo n yi n yikb yam leoogo wẽnd pa ning bãmb bam ya wẽnnaam yemse ya tundu botone ne. na n paas yi yaa yiim a taab n be be wẽnnaam sẽn yage tɩ bãmb yaa kɩfendam gilli bãmb pa tõe n wa ne yel-sõm ye bãmb la shayaat yɩmba bãmb yaa kɩfendam gilli bãmb na n tʋm fa ya wẽng bala n pa tʋm tʋm yaa tʋm sõng ye leb n maana taab masã tɩ ma tẽng n sogr masã bãmb la adem kom masã adem kɔmma bãmb yaa tẽng n soka ne sheitaan ba sokɔ ne yaha soka tɩ be bi n biisã pʋgẽ nin nina sẽn na n yɩlga a yõora tɩ yõorã yɩlga tɩg n ta a mengã zẽke n tɩg n fã wã malɛgsa zĩiga tɩ bãmb la bõe bãmb la aoliya a masã wẽnnaam waliyĩmba masã bãmb yõorã yɩlgame n tɩg n ta zĩig nin masã tɩ b darga wa zẽk n ta a malɛgsa zĩiga tɩ wẽn kɩɩsg yel-kalem n be bõe b tũudmã pʋgẽ yaase eh, rel bãmba yaa bũn-naalse la nan yi adam kɔm pʋgẽ la bee beene me yaasa n tol n loe gilli ni pa kin yingri yi tolgon lui gilli ta darga wa tikan ta shaytan maziga ni ni shaytan na ratin la libra yinta a winga la tu winse ta shaytan to mi ta sale a shaytan ni ga mata awin ya wa shaytan bar ko ni da yita ne ne san pa fa ga me ko wona ma na rubu dum bunna al sapo me ne bin be ya goto ko relle eh, pe da me imma to hurusu bi in ma to telon loyi tengille tina shaitan ma masako wana ma na faji gundo rille ayar pawa illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa tanan yi masa wannan tundun pawa anan yi wannan tundun ma pawa masa bala alfisqu fi al-lughati al-arabiyya al-khuruj an ta'ati Allah hiya fisq arabin sinin pawa ya fusunnan yi bas wannan tundun fusunnan yi bas wannan tundun fasaqat ar-rutbah iza kharajat min kisratiha da tamaro abilla me ko oy san tara woto ya ya san ya boy ya san ya wo ko ya san yi tamaro wa point la be to fasakat le ya ba re ke ta bon to me nyongore te fas abando al al fasaka nyoy sa bon be fasaka bele yi ma na bai boku la ko goro man wana enke la man wana lita bele arabi mi jinin bo a bolum to bai fasaka bon ya hima wana ya son vuto kon kitenga ko rele fasika ya ne san bah mun nam tundo dele le hin to fa fasaka wa ya san vuto kon yi mun nam tundo fa fasaka an amri rabbih ya saba mun nam sagal da zuba abodo min yi a saba mun nam sagal da zuba rele mun nam san san ne po sa fa pa po ne fa ya fasiko po ruluna pa po be oye yo ya fasika yo ya fasika ta san ya wala ne san fu po run fu ko la tolo ba basa pou so lai pa pu de ye wa kifra banga ba ko isma la ripo akali al islam ne islam sam pa pou so jilli am pa pu de ye aya kifra banga ba ko isma la ripo la amma sam vugu de me wa pʋʋsru nabe wʋn yi n pa pʋʋse yikra yit n wa yẽ wã soab bãngdbã me la ya tahaqqaqu alayhi ismu tarik sala yʋʋn ni na bumbo te pou bahada ni pa tõe tabala tabla zugu bala Amin mi yã karaar n la bas pʋʋsga yill n pa pʋʋsd wã mosã a lebga kɩfr masã rẽl yẽ wã shɛk lusaimin n kõ vẽelem kãnga e tɩ yẽ pa maan wãna yẽ pa kɩfr ned sẽn pʋʋs rũndã bas bɩ wẽn pa pʋʋs n pʋʋsra yɩ tɩ pa kɩfr nin-kãng soabe nin sẽn basa la ye wã pa ya wã yẽ ne. ya Adam ba ya adam bi ba zak yakre ya fiske adam bi ba higim ta toro ya fiske bala yi tulum bongo wani han saliyin ta toma ya la han basan patoma rele iblis ka wani am sala la me tamanda ya ba adam suju ta tada suju da mana ko rele ne ba fasika abudu on yi wani am sal pa masa fa fasaka an amri rabbih ripurun yele wani am yele masa ya afatattahidunahu ani nahmbi akawa lil istifhamul inkar ya wani han sok n na n la sokra ya san na kizgi yalla tõnd sẽn togs da alhala iblis alhala ya to ya zina, ya zĩna an yi a ni ne ta bis fa ya soɩtãamba afatattakidunahu yalla afata takidunahu na yamna yõka wa zurriyatahu ne a ma awliya n maan ya bãmb min duni zinga hon pama wẽnnaam be Ti alhaal pʋgẽ me la y iblis qissa wa hiya saba ya shaytana ya shaytana apa a pa malɛk ye a a soaba wẽnnaam a woto hal yalla yamna na yenda le la nyoka ko ma n ti ya yaa bãmb n yaa yãmb la Ti yam tɩ yãmb la yãmb lalld bãmba la yãmb wʋmd bãmba la yãmb pʋgd bãmba min duuni badali tɩ yaa tɩdg ne maam wẽnnaamde tɩ yaa tɩdgre ne maam wẽnde wotone la wẽnnaam sok yã la sok-kãngã yaa sẽn na n kisg wa pa sokr sẽn dat n na n tabn yãmbã zugẽ wo aye yaa sẽn sok n dat n na n kisge yãmb tʋʋm kãngã yaa bũmb pa zemse min duuni rẽ pʋgrẽ tɩ bõe wa hum lakum tɩ bãmb me yaasa a ne yãmba a soitana ne a ba bama ne yãmba aduwun ya beem ya beem n beem ne taab sʋka bala iblis ya tõnd be bala yẽ yi bɛ pipi ne ya ba adam alayhi salam tɩ ma sabab me ya su kĩiri sin ka su la lahu wa wa baas hoto. <laughs> man sujuda yilim ni wannan sun ko adama yilim han patan ta ba raaba kɔ t'a get tɩ woto yaa fara neenda sɩngda to wãn to tɩ wẽnnaam wa sagn ye ni. yẽ yaa malɛka n be sa son wa n wannan wẽnnaam wannan wẽnnaam albunna naal ni tando yeti ma na sujuda ti ya sujuuda tɩ yaa zɩsgd neã ya wawo ni ya waood wani ta iblis ta ne hmm. le pipi wẽn ki so han n ki so wannan ya kẽere pipi kɩɩsg wẽn kɩɩsgɔ so han n ki so wannan Ya kẽere ya iblis be ntoma. rille iblis ne ton ya beem ti beema me ya fiilga dil wannan biili ya bi salil zalimina badala ad yiwe tedgar yi wenga ani wẽgdba neb tedg iblisa n pʋg ne yẽ zĩng n pa wẽnnaam tɩd kãngã yɩ wẽng wa tɩd kãngã wa yaa yaa tedgr sẽn yaa wẽnga bd yãmb naanda yaa wẽnnaam mo yãmda segd n lalla wẽnnaam yãmda segd n yemma wẽnnaam yãmda segd n yõka wẽnnaam la ka paa soɩtãan sẽn yaa yãmb bɩa wa wa ka shaitan ya yambe wa nem nan de bentaka nyoko ita yam la lantawa ne san tarabeya ayoko dal men la limana zola fonna mi dinde ya fobe ringa sakda mo ti nyoka man ti yele fo so pa sakada wa ene le iblis ya fobe wa le bole men nyoka iblis la ya mba so wenna ma ya en yawa so ba ya yawa e yel tɛk tɛk wa bele yawa halkar ma hawa fa yam ta halak fo ma han ba so lin wannan mil bi salid badala rɩpʋʋnẽ tɩ wẽnnaam yeel yaa ma ashhadtuhum halka samawati walard dat n yeelame yãmb sẽn yõk leb nins bãmb maana yɩla lantaasa n yaa soɩtãana a ne ya koamma yaa yaa wẽnnaam yemms wa yaa wẽnnaam yemse yaa wẽnnaam bõn-naalse pa tɩ yaa bãmb n naalk we yaa wẽnnaam bõn-naalse tɩ wẽnnaam yeel yaa ad mam pa maan kaset neba wakati nam sẽn na n naalame saag ne mam tẽngãngã yaa mam pa maan kaset nebo mam leb n pa wẽneba vɩɩmã pʋga tɩ wa yɩ sõngda n sõng maam tɩ m mem saaga la m mem tẽngãngã ye sã n mikame tɩ yaa woto yaa pa seg tɩ yãmb yõkba me maana yela la n taas n bas wẽnnaam wa ma ashhadtuhum mam pa maan kaset neb yaa halka samawati walard saasa meebo la tẽngãngã naanega mam pa maan kaset neb ye wala halka anfusihim bãmb mingã naalg yaa mam pa maan kaset neb la mam naalg wa bãmb mingã naalga wa wẽnd pa maan kaset neba la a naalb ye

la wat kan yõka maan tõnd lallantaa ye aye woto ya wẽnnaam sẽn gɩdg tõndo ne pʋgrẽ tɩ wẽnnaam yeela wa yauma la raa ne nindaare n ya yaa alkiom daara masã la raa ne nindaare yakuulu wẽnnaam sẽn na n yeel yẽ yaa ardl mahsara masã nebã sẽn wat n yik n yalse wẽnnaam taoore saamda n pʋɩɩga wẽnnaam na n yeelame yaa naado shuraka'i alladina za'amtum bori mam gees n taas ninsba yãmb sẽn da tẽ neba tɩ b na n wa fãaga yãmba b na n wa sugusa yãmba b na n wa kẽesa yãmb wẽnnaam yoolsgã pʋga eh, wala lagm n taad dãmba b tẽen pʋga ne bãmb sẽn tũudi b tãng kuga la b robsa b na n wa sugusa bãmb wẽnnaam mengẽ b na n wa sugusa bãmba wẽnnaam nengẽ wẽnnaam na n yeela alkiomdaad yaa boolee ne ba boolee ne yãmb gɩɩs n taas ninsba yãmb sẽn da tẽ tɩ b na n wa nafã yãmba tɩ b na n wa yolsã yãmba tɩ b na n wa sugsã yãmba yaa fa da'auhum tɩ b boolba a zagl bɩɛ a zagl a zagl bɩɛ be taoor n zãma wã ned baa ka be sẽn leke seek baa ka be sẽn aya b na n boolo b la n me n pʋgd n kãasd wã fãa b pʋgd n kãasd teel la kãasd fãa gilli b na n b taoor dãmba e boole y neba bala neb n bee tɩ b loɛɛgã pʋga pa sore ban patara aljan sore san lebih yẽlb tikiã bãmb pa nan paam wẽnnaam yol-soge rel bãmb dãmbã wẽnnaam na n saglb la alkɛoom daar yaa ne ba ta b boole a zagl bɩɛ a zagl bɩɛ a zagl bɩɛ baa yen tã pa falam yastajibu lahu b kell n pa leka be b baa yen tã pa leka be fãa yaa neb sẽn ba nedba ayi ka bihin nan zeka nugu ma man da pegara ba ma man da yata to moto ma man da salam ne woto nedba ayin kai le kadon falam yastajibu lahum waja'alna bainahum mawbiqa report to wannan mai to tun ma masa bam ta tab su kuma sa mawbiqan ya kusuri be jahannam bu kwapo jahannam mpoi ko sorum be be to mawbiq ya halakar singa lalle fajin nan siga bai be handa be tawro handa pogoro bo fãa n yɩl yaa jahannama buum pʋgẽ masla fãa sigb-sɩɩga wa jaalna bainahum mawbiqa rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yeelmã wara almujrimun wẽnna masala nin-wẽensã yãnnemã sã nin-wẽensa sẽn da yaa kɩfen dãmba lagm n taab dãmba maan koodba munafɩgse tɩ n ka wẽedba bãmb fãa yɩl sẽn pa tik sɩd wa n pa tik sɩda bãmb fãa yɩl na n yãa bõe annaar bugumã yẽ yaa alkiaom naarãmã sã wẽnnaam na n saglga malɛgsa yaa tɩ b wẽne jahannam na wa ni jahannam ti ne bana ke ta ard al mawqif ne bana ke ti yal so gazin ko yal so gazin ga la jahannam lan talan wane malaka tuspi so poi la sun nan tal jahannama wan kin tuspi so poi sendam hun so tuspi so poi la ni ri fa le jahannam da tan na fa ga ko jahannam da tan na fa ga wakat kan la wani me ti wara al mujrimuna an nar ni wi wani wi fa gi nan ya bu bararan kan ya vẽelg masã lebga sẽn ning paoor masã fa dhannu b paama bãng n wãk masã ka wa e pa tẽeb koe fa dhannu wa ka wa bõe ay kanu b paama bãng n wãka annahu muwaqi'uha tɩ b na n loɛɛ pʋgẽ masã liib zĩika y e bãngã masã tɩ bãmb yẽ yaa jahannam kẽedb pʋa b na n loɛɛ pʋgẽ walam yajidu b leb n pa paame anha n e yibgumã yaa masrifa wulg zĩiga la vẽglg zĩige n na n kẽ n ka ye kẽeb zĩika be wa ya jahannama bala be bi ne ning tawre le ba ko mbal ona mana fajil ko ene ne wato ne ya alkiyom dara ya ma ko funwa tawti nan paman wana tawti bud nan kaman wana nan pa pakaw e eh, misani ta soka nuwisa abana nya jahannama bu moto wani ene la podo to wannan yeliya walaqat silla hakika sarrafna atun wannan ka kame tun wannan le yilma men fi'la fi hazal alquran alquran kanga poka alquran kanga poka ton san alquran ton fi la game le yilme fi leme fi quran alquran alquran kanga poya linnas ni ba. min kulli masalin sif wa sif fajilli biligri wa biligri fajilli ton fi la game wuligi biligri wa biligri ya yol sologum de ton wonna moy men wuligi adam komma yel solg n buud baa yen pa be wẽnnaam sẽn pa wẽ bilgd alqurana pʋgã ũudg adam kɔme wa kana linsanu la adam bɩ yeeme adam bɩ yeeme linsaal yeeme yaa aksara shay bũmb sẽn yɩɩd wʋsg fãa yelle jadala la yaa tak n taar soaba yaa zab taasa rẽn la a zabe la a zabe a zabda ne bũmb fãa hal n tɩ tãag ne sɩda a zabda ne a zabda ne sɩda San pa sɩd wa mikame t'a pa tara sẽn na n kẽ t'a sak n sulg sida. sɩda bas sɩd menga na n tɩg mikame tɩ adem-biig sẽn zabd ne sɩda la yaa sɩda la a na n dang n zabame tɩ wa vẽneg tɩ yaa sɩda t'a yaool n sak n sulgmã sã tɩ yẽsẽnda bee n wa yaa tutugre n sak n pʋg sɩda la kɛ pa ned sẽn na n sak yool-yool wa pa ned yãmb na n ta n yeele tɩ sɩd la woto t'a kell n be pʋgb n koe aye adem-biig menga yẽgra yaa woto yaa tak n taar soaba yẽl la fo yee t'a yee tɩ fo t'a yeel fo wan dali t'a wan dali fo wan dali t'a wan dali t'a hmm. wa yẽesmã sã tɩ yẽ dali da saam ni pa leb n tara na n t'a yi mo ma sã wa yẽ yaa vẽenega n saka b'i n bɩ vunuwa, woto rɩkɩme tɩ vũunum wa aya kãngã tẽngre n deg n ya ali bn abi talib nengẽ tɩ wẽnnaam wa n pɩooga ali bn abi talib ne a fatima fajr wakato n kogsg rooga yeelba yãmb ba yan n tɩ tɩ b bee bõe n pʋgẽ kɔ la fatima tɩ lek wẽnnaam nabiyaamã sallallahu alaihi wasallam a ba yiibã yõe yaa bee wẽnnaam nuge wẽnnaam sã n dat tõnd yikdg wa a yikda tõndɔ ali bn abi talib wẽnnaam sã n dat tõnd yiglgo ali bn abi talib wẽnnaam sã n dat tõnd yiglgo a yiglda tõndɔ tɩ wẽnnaam nabiyaa sa sallam kell n dɩk sor n loog la ayel masa wannan nabi sallam wa lura yawum na wannan nabi wasallam dika nuga man wannan pamra ga ya yato wa kana al insanu aksara shay'in jadala adan bi ya a wasu kuma wasu fayile ayi mata ya takan ta so ya hamna tunan takwa yiki yan banan ko fayile to ba mi be wannan nugo wannan san da tin yik ban mu ayi ki da ban ba ya sai da wa le yawa sababu wa yan wa ya sida la sababa la ko so me roga ya to yi ko la ke sab yigre yin yon be wonna nuga wani samba to lo yikre pa na yi ko le yo ya sababa wa le rin la hun gina nan da to tak ta yolo wa sakte ya woto yo me ya sababa na ri musa la wani me le ya wa ma mana nasa la bum pajidra ne ba wa bum pajidra ne ba ya an yu'minu ta konsida b yɩ sɩd kõtba a ne wẽnnaam la b yɩ sɩd kõtba a ne wẽnnaam tõnd tʋʋma alayhi salatu wasalam id wakatẽna yaahum lhuda kãlgrã sẽn wa n waba ye kãlgrã sẽn wa n wab nengẽ ye wa yastagfiru rabbahum la kos yaafa ne b ya wẽnnaam yaa illa rɩlame an tatiyahum sunnatu lawalin rɩlame tɩ waba rẽenem dãmbã sore rẽenem da sol la bʋgɔ wẽnnaam yõn kobla ne sɩbgre wẽnnaam yõ kobla ne sebgre sebg nina sẽn pa na n kelle yõ-naalg tẽngãng zuge sebg nina sẽn kell n peegb gilli n lukb yẽgd gilli n pa leb n kell b tẽngãngã zugu yaa yẽ wã la b kor n yẽgda ay bãmb me gẽegda rẽelem dãmbã wẽnnaam sẽn tʋm bũmb yẽl bãmb sẽn gẽegde aw yaa tɩ yaoom kare rɩ bɩ wa b neng yaa al adabu qubla sɩbgra b neng taoore tɩ yaa vẽelga qublan ay mushahada wa ayana tɩ yaa vẽelga tɩ b ne tɩ sɩbgra la wotone rɩkɩm tafsɩɩrã wẽm yeele tɩ ayɛr kãngã yaoolem soaba aw yaatiyahum ladabu qubla yẽ yɩ barr zaba daara yẽ yɩ barr zaba daara barr zaba daara sɩbgra yaa vẽelga tɩ ned fãa yɩl ne bal fo yaa zab laagã wã n ne tɩ zuta rokodame n loetẽ fo neeme tɩ zuta rogsdame bala n loete tɩ yaa vẽelga tɩ yaa ka set vẽelga sɩb kãngã paama kɩfen dãmbã barr zaba daare kʋʋ piso pisopoe piso pisopwe la ko zĩigã po la b yõg ne pisopwe tɩ ya yemse rẽl le yẽ wã soaba la bõe aw yatiyahum ladabu qobla bãngdbã tafsɩɩla wẽem sãnda nim tɩ aya kãngã yẽ sɩdga daga a sɩdga barr zaba daara rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam yaool n yeelmasã wama nursilu lmursalin a tõnd wẽnnaam pa tʋmsd tõnd tɩ wumba yaa rẽ lame tɩ b yaa baoan naba rẽ lame tɩ b yaa baoan naba n hada ba. daawa wẽmba sẽn taasd bõe sẽn taasd bõn-naalsã tʋm-tʋʋmba a pa wat bõn-naalsã nengẽ eh, tɩ ne yaa wa so da ase na n wa wõnd neba ye n na n wa kɩ tɩ neba tũni pãng ye ẽ b watame tɩ b ta taasd b nan taas na n da ke la nan yan wana nan na spanga yãan wãna n na n kẽes pãnga yella pʋgẽ wa bele kãlegrã bee wẽnnaam nuge bãmb yaa b taas wẽnnaam eh, la amma kan kãlegrã hakika sai ga yẽ yebe ni wannan masa wẽnnaam sẽn maan b rãmb segl sõngo tɩ b wʋme la b sak n tũ wẽnnaam sẽn leb n basb rãmb me yaasa tɩ bãmb me wʋm la b kɩɩse la b tãdge tɩ tɩ leba yaa woto la tʋm-tʋʋmba wama nursilu lmursalina illa mubashirin rẽlame tɩ b yaa sũ-noogdba ne ned wa ned sẽn tũ wẽnnaam t'a tũudum malge a na n paama algan tɩ yaa rolbo tʋm-tʋʋmba wa n vẽlgr ye likim tɩ nabiyaamã alayhi salatu wasalam a vẽlga woto ne wilg tõndo sẽn tʋma woto a soo woto sẽn tʋma woto a soo woto ne nin sẽn maana woto a tara woto yel-sõmde woto fãa yaa sũ-noogr wa yaa sũ-noogre tɩ nabiyaamã noogr tɩn sũure sẽn tũmb wẽnnaam n pa gẽdg b liimãango ne lagm n taare bãmba na n yam bãmba n na n yɩ kãnegdba yõ fãa yaa sũ-noogr wa b waame n na n noog nebã sũure n yab tũudba n sak b wẽnnaamã n yemb b wẽnnaamã tɩ b na n paama kũuni wa munzirin la bɛ ya buusdiba tontomba waame tɩ b yaa buusdiba n buusd wẽn ba, lagm n taad dãmba kɩfen dãmba maan kʋʋdba tɩ ba, sã n pa teke n yĩms ni ne wa, nina san b sã n seg wẽnnaam ne wotone ba sa baasa buume b nan ba biro beedo tontomba waa ne woto fawo wa tuntum e, ba wa ne woto fãa yelle tɩ yõ fãa yelle ya bõe tarhiban wa tarhiban yaa sẽn na n kẽes ãdem-biigã yam leoogo ne tʋʋm sõmsa la bugs ãdem-biisã n yeis ãdem-biisã a ne tʋʋm wẽnsã tʋʋma tuntum ba wa ne woto wã rẽ la woto ne yaa karengo woto ne yaa karengo la ya n yaa ya la leb n yaa bõe zãmsgo a ne da'wa wa mõemba ba dawa wa muhimma han ta hada wannan dina da'i kabe ne san ta so wannan dina ko tikkin dina biyam dan mako la ke fo yik modog ne batam tuwa ye ka fo sore wa fo taas wẽnnaam dĩinã nebã pa rata yẽra yɩ gɩdre n gɩdg fo ne taasgã kɔ fo sã n taasd wẽnnaam dĩinã tɩ nebã pa rɩɩgd n ye n wilgd nebã tɩ nebã kẽed moogɔ yẽra yɩ sabab n ket fo bas daawa wa taasg koe Kene n keng ne taasg kɔ keng pãngã n taas wẽnnaam dĩinã bale pa nebã fãa n nong sɩd wa pa nebã ba n nong sɩd pa nebã fãa me n dat n na n tʋm sɩd ye rẽ wa fo keng pãng yalse ne fora hmm, n mi sit ni na wa e fon tar bang ni na wa ken pangan tasri la bel mangda awa tar ta asaya a ya asabara ma ya wuso wa sabara ma ya wuso yi sabara ma poa e teme e da aya ni sun datri bo ne datri bo yite sabab tabaha bangare ne sanda datri a yɩta ta tɩ d tʋka bãngrã n la pʋg ba kɔ a karema bãngre a na wẽnnaam n yeele nebiyaamã n yeele yele. wa ta n ges teere wa zug masã ne ba masa. masã ne tɩ nebã sẽn be ne kẽnd nina zugã n yõsga ne sẽn be wa wã ne yõsga ne sẽn be nebiyaa sa salam sũnnẽ wa. Eh, la yẽ sẽn dat rɩɩbã masã yẽ dat nebã masa, ti rɩɩbã masã wani yẽ ba wẽnnaam rɩlla bas nabiyaamã rɩlla la a kell n pʋg nebã masã rɩɩb raabo tõe n kɩme tɩ bãngda tɩ so bãngr n lubi bon yiru soba ya yi so rabem rabem teme enki to fo lubu mangara wa bele banga ni na karam mun tar bangara la ya rabiya aya yi hilam tab san yi yelo to kana adnan yelle ya sidin mbe woto yin mbe gafara mo ne ko ka tɔgɔ ka koy san tɔgɔ hin ka nan pa sem hadi <laughs> ni ta sabab basa ti businda ndinzi tab tum bida tum lagban tare te zin jeton ko la ya bõe yɩdga tɩ taasgã ra beema wa bele taasgã pʋgẽ yaa neb n be nin nanams n be wa nin nanamse n be nebã pʋgã neb me wẽnnaam sẽn yolsb rãmba tɩ b nus zãada n be zãma wã pʋgẽ la pa fãa n dat sɩd wa pa fãa me n dat sɩd n na n tʋmbo rel fo wa zĩig taoorã dat n na n wilg sɩda tɩ ninnaam sã n zĩig pa rat sɩda tɩ fo yaa bilfu dat n wilg sɩda tɩ ninnaaba sẽn so zãma wã fãa wã yẽ me n pa nong sɩde fo nan taasa wãna wãna bɩ nin-kãseng nina na zĩa tɩ moyẽ rãmbã fãa be yaa nuge tɩ fo yaoor n pa tar baa fo ye n dat n na n mar wã n dat n na n wẽnem zãma wã n yi yẽnda pa tɩ na n yɩ gidr wa rẽ tɩ tɩ wẽnnaam yeela nabiyaamã yaa ballig ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafal fama ballagta risalata wallahu yasimuka min annas yãmpa yã wẽnnaam nabiyaamã taas bũmb ne wẽnnaam sẽn sik n kʋ fooma n yaa bãngrã alkʋrana rɩk n taase fo sã n pa taase ado pa na n kell bũmb menga fo pa taas ba wẽnnaam toolle la sã n yaɩsda nebã masã rel wɩɩm ad n bɩ tõe n yaɩsda nebã kɔ tõe n yaɩsda nebã kɔ la tɩ bõe wallahu yasimuka min annas wẽnnaam na n sɛka fo n yɩ nebã kɔ rẽl b yaamã paama wũudum ka bãng yĩ wẽnnaam ne wẽnd na n sek fo kɔ neba ne kobga toor toora la b sẽn yaa alsã nin fãa ad yaa wẽnnaam n na n sek foom n yɩ fãa gelle b nin-laamse b ad zɛgs rãmba b fãa yɩla sẽn naag taaba wẽnnaam na n sek foom n yɩ n pa rata sɩd fãa wẽnnaam na teesa sẽn na n teesẽ tɩ sɩda ket n yaa zĩig kɔ ya fo me wata ma ma ko bala lebg n ko ti tɩ sɩda ket n kẽngd n bal kɔ fo teeg n teege n wa ti tɩ sɩda ket n kẽngd n bal kɔ la pa dɩda n ta toogo ya wẽnnaam n kẽensa toogo pa e, ne da n ta tõog ya wẽnnaam n kẽesa a sõngr yella pʋgẽ kɔ tɩ sɩda n na n wile rẽ wa fo sã n mi wotone fo taas wẽnnaam diinã kɔ la ba tɩ nebã na n zãngame nebã na n tʋʋme nebã na n sãbsame nebã na n yeela a woto nebã na n yeela woto fo ba tõe tɩ nebã pa yeele wa amr moawiya yaa a zã yɛɩne a zã sham a yɩ waal n zĩnd sham na n zã wa gilli la a zĩnnã bee nan wʋls lɛtre n kõ aisha radiallahu anha tɩ yẽ kõta lame t'a saglg yẽnda ninsaglse nina me sẽn na n tõog n zã-zãma wa beene la yẽ karat tɩ saglga a zoomẽ a zoos e, sẽn tʋd kwai kwai bana kwai kwai ha aisha na ngulo we bõe sagla tɩ kẽngẽ bismillah arrahman arrahim min aisha radiyallahu anha ila muawiya radiyallahu anhu إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حديث ينتهى لوني سبر يا عائشة نيني نبرا معاوية نيني أرمام هما مي وننا النبي صلى الله عليه وسلم سيئلي مدنين فاجلي سن وان نام مانا وانا ننين هو وان يلسا نوان نام يلا ننين سن وان يلسا أن وان نام توم يرري نبا جيبزو وان نام يرري نبا جيبزو وان نام نام مانا وانا وان نام نيالا نونغ لم لكيتي نبا نونغ la tɩ tɩ wẽnnaam sagle tɩ fo yɛl sẽn zugu tɩ nebã gẽ fo fo kell n maan sugr sɩda zugu tɩ nebã gẽ foomã wẽnnaam na n yɩsla nonglem la a leb n kɩ tɩ nebã yi foo nonglem bala nebã yaa wẽnnaam n sob wa sũyã me bee wẽnnaam nugẽ wẽnnaam n na n kɩt tɩ b lebã wa zugu n naag foom n tʋm sɩda la b leb n yɩ foo nonglem la ned nina sẽn wa n pʋga nebã wẽnnaam gẽ zugu fo basa wẽnnaam la. bas nabiyaamã rella na n pʋg nebã na n nebã nonglã na n pʋg nebã masã nebã masl vɔra tɩ nebã eh, na n kisga ned zaalem bala eh, na n pʋga nebã n pʋg nebã bala n baood bõe n baood nonglem tɩ b yɩ foo nonglem wẽnnaam na n gẽ foo la le kɩ tɩ nebã gẽ foom n paase wẽnd gẽeda foo koy la leb n kɩ tɩ nebã leb n gẽ foom n paase foo n pʋg yel nina pa na n paame laar me fo lel wẽna ket d yas ne sɩda sɩda n tõe n pʋsg adem-biiga fo yas sɩda zugu tablg sɩda zugu la tʋm sɩda fo me pãn tõoga tɛka rel woto lel wẽnnaam dat ne tõndo rel wẽnnaam yeele wama mana annas أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا نعم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا نبي يسبهن كيف لبعض b maan na takan n ne bi ni sibahin kɩflba baya ne wani wẽnnaamã la b kɩfle ne wẽnnaam tõnd tʋʋma yaa ad b maan na takan n wa yujadilu alladhina kafaru bil bilbatil ne sãango pa ni dem la wat ne wa ya sãang la wat ne ya gom hum pasida la tala don wat ne ne yilin man wana ne yin disi da ko ne ni sida ti sida da pukwa e yam san na ges aya kan aya yam na mi kam te woto me voima ko ya wato mbe vuyi vɩɩmã pʋgẽ dũni kifendame gilli b tak n taara a ne wata ni sẽn pa sɩda wata ni zĩnin mbedo n yiisa tɩ yaa wa sɩda konda ni yɩl ko kõnda ne lislaanga kɔ lislaanga a sẽn wa na a sẽega ne suwa, duni kifin n gomna bɛd gomda wotone tɩ wani wa n ne yaa ne soo pãnga leb yik n pags zãmaan dãmbã toor-toore n wõn nebã n kẽes wẽnnaam dĩinã pʋga la tɩ pa nebã n kẽ dĩinã pʋgẽ tɩ b nong dĩin wo yaa soog n yik n yalse tãp n yalse n zabe n kẽes ne ba pʋga la b yaool n pa Zuɣu sõmsa wa yĩngẽ ye zog sõmsa wa yĩngẽ wã a pa gombeene ye a pa teesd nabiyaamã sa sallam n dɩk zʋg n ninsã n sẽeg wẽnnaam dĩinã ye a pa yiisd nabiyaamã yoolsgɔ a sẽn yols dĩin zɩɩnsã rãmba tɩ b kẽ wẽnnaam dĩinã pʋgẽ ye a pa gomdẽ la bãmb gomdã tɩ zĩiga ti te ta ba zinga me pa dina ndangan te yo ya ba ndangan te re ti dina nan de fanna men la bi da gom kanga te wani islam ba ya islam men dina ya zin wi da din ko la wato fa ya handa tan na manwa ya sida la baratan nan yes ko dan wannan mele bil batil li yudhidu bihi bulin tabiyese ani zilin be da ya al haqq sida sida la na nan yese rel aya kanga a sidgdame ni ned wa ned fãa sẽn wat n dat n na n dɩk zĩni n wẽsda fo me tʋʋm kẽeka ned wa ned sẽn dɩk zĩni n dat n na n wẽsda ad yella sẽn yaa sɩda ad yella sẽn yaa vẽelga fo me kẽng tɩg n pɩɩsg pɩɩsgɔ n wa ne yɛla n na n lud sɩda n na n sãam sɩda n na n sabot sɩda fo me tʋʋm kẽeka fo me tʋʋm kẽ aya kãngã pʋgẽ bala la yʋdkiru bihi lhaqa n na yɩl n paam yẽes ne ne zĩmbeeda yaa alhaqa sɩda wattahadu ayati la b yaool n yʋke mam wani aaya ayaran ba ya yel solma toor-toorã wama unziru labu mu yã san bugusu ba yel san ayat ni se wonnam san talle n bugusba n yi san le buguma n yi san ne wala ya e yal so wonnam tawro al kiyom da ya huzwa man ti yare mtero na yi ti yare mtero ya yowo ko ebele bale ne bambe ya tɩ laasara goam buuma yelle yẽ nengã yaa histoar kɔ yãmb n zĩn tar goam ninsã wã tɩ ned sã n kia tɩ yaoogã pʋgẽ yaa tɩ munkar naana kiir n be be tɩ nebã na n yik n yalsa wẽnnaam taoore tɩ wẽnnaam yeelba eh, tɩ wẽnnaam yao ned fãa tʋʋmde tɩ woto n be laasare woto n be <coughs> neb sãnda nengẽ yaa histoare yaa kiba yese la b kõ tɩ balka ye yã yẽ pa kõsd ne yelba tɩ ãn kẽngẽ tɩ ka yãnde m zĩn tar goab dinsã wã yaa ya kẽng tɩg yãnle neb n be n yaa wotoone rẽlle wẽnnaam kõ tõnd kibar kãngã yʋʋm tuusd dũnã la kobs na n se la pistã la alqur'an sẽn sɩng sigm n tɩ tãag tõnd sẽn vʋɩ wakatɩ ne wã neb n ket n vʋɩ tɩ b alhaala ya woto dĩinã wam bam neng ya yaa wa yogb balkɔ sã n gom dĩinã goamã zĩig laada n balkɔ bao tɩ yaa sẽn dat na n e. keng vɩɩmã balka ye vɩɩmã kengr yaa n pata woto kɔ yam yaa n gãn dĩinã n to-to wã a yella pata woto kɔ ya bati yoli yoli bali ne ba fo yimse ba yande khudwa ni wonna medo wa man azlamu la nimbo ngi xadan yide nimbo ngi xado en yide mimman dhukira yin ne ni ba san tere bi ayati rabbi ne sabo nam ayaramba fa arada anha takelan ballin ye akelan balle yi wannan ayaramba wa nasiya ma qaddamat yada la yim yimi ngam nusa yib son tumse tinan wannan ne alkiyom da ne yigada yimi mi ngam sun tuma ko atum be do son tume anyi mari fa yille te yoro yigada wannan ne alkiyom da ne adam biga azimi el kasan ko e eh, potum beida fotum somse fo son tume yin fa yille a do seram te be wannan ne yigada fo masa zẽegd fo sãn pa rũnnã beoogo fo na n lebg wẽnnaam nengẽ fo sã n tɩg n tame fo na n mikame t'a rɩga wẽnnaam taoore doose rãmbã me yaa tãabo wẽnnaam nengã alkiaom pa yeel woto yeem wa yem fãa tara doose rãmbã tã wẽnnaam nengã alkiaom a yeem wã wẽnnaam pa yaafde doose ya yembe be wẽnnaam pa yaafd yẽnda a sẽn yaa ne nin fãa seg wẽnnaam ne soaba wẽnnaam pa yaafda yaa lagm n taare lagm n taara yẽ soaba f sã n seg wẽnnaam doose kãn pa zẽkda pa kẽng n nik yẽ lʋɩ ta wotone wẽnnaam pa yaafdde inna allaha la yagfiru an yushraka bihi wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha wẽnnaam yeelm tã pa yaafde a pa yaafde yẽ wã kibare kibara me yaa sɩda wẽnd pa yaafde yee moyem sẽn seg wẽnnaam t'a yalgm n taar soaba a ne wẽnnaam wẽnnaam wilgm t'a pa na n yaafa ye a pa na n yaafa me na n kẽensa la jahannam bugmã pʋga wẽna maana d fãa fo fa yella sama wotone do se han pa hadibun saba ya wa al maghali ya wi gada yal masa wi gada yela adin bi sunnan zinna foi ma kwa wi ga wala adin bi ta sa kwa kẽene wala nebã arzɛg fãabɔ nebã arzɛg ne ba wɩd sɔgɔ nebã tẽka wẽere nebã tʋʋbɔ hakɛ rãmba n yaa bũnaan sã hakɛ rãmba doose kãngã wa yaa wẽnnaam pa kellr bũmb baa fa yɛ pʋgẽ pa yao ye aye ba wakili el benga wannan ba bahran fa yau koy santin ta wannan ne ba ya wakile lilla wakile liba so baden la ko adunna al huquqa ila ahli yawm al qiyam wannan nabi ya mai lawto wallahi yamna ki sa hakira mata kin abrama al qiyam dali hatta yuqal li shat al jalha li shat al qarna halin tan ta ka nan bo me peso mun patari hila han ta peso han tarila aw kotta han da patara yila yile teme tagan lipse ta kawuda bũmb-mugsa ne taab sʋkõ nansa yaool tɩ kʋʋno tʋraabã tɩ b leb tʋm bãmb leb tʋʋm masa tɩ zĩn dãmba la linsaalbã masa bãmb me wa tar masa masã buudã na n kao bãmb me zuge rẽ le adem-biisã hake rãmbã yẽ pa paade adem bi hake wa hake wa hake sẽn zao fo pĩnd mao tɩ dũnika na na n reng n doke sã n ta laasre yaa bũmb ya n yaoogɔ sã n ta laasre yaa bũmb sẽn na n yao rẽ la doose kãngã yẽ wẽnnaam pa basd bũmb baa fɛɛ pʋgẽ pa yao ye doose sẽn masa. yẽ bõe wẽn kẽesgɔ yẽ yaa bõe tagta mashi'atillah yẽ be wẽnnaam tʋlsem tẽngre fo sɛga wẽnnaam tɩ f yaa wẽn-kɩɩsa wẽn-kɩɩsgɔ me pa ta lagm n taar zĩigẽ ye ka ta lagm n taar zĩigẽ la fo yaa wẽn-kɩɩsa tara tʋʋm gãna sẽn tʋme tɩ pa tʋm sore yẽ soaba bee wẽnnaam tʋlsem tẽngre wẽnnaam sã n da tɩ m yaa foslame wẽnnaam sã n datɩ t'a sɩbg fo bala fo yaa wẽnnaam yemba rẽlle dosera me ya woto yaa tãabo to la yem fãa yɩl na n soglge n debd wẽnnaam nengẽ rẽl wẽna maana d fãa yɩl segl-sõngo wa nasiyama qaddamat yada yawla yĩn bũmb ne nusa yiibã sẽn tʋme tɩ rãng wẽnnaam nengẽ inna ja'alna ala qulubihim wẽnnaam yetɩ a tõnd wẽnnaam maaname yaa kɩfen-dãmbã yãada zugu yaa akinatan limse lims n fõgbe n paga waa zu pa le kẽed ye kãlgr pa le kẽed ye ned tɩ bãngdbã wilgmã sã tɩ wẽn-kɩɩsgã tara darga wẽn so sg tara darga ti adem-bi san n tabi, wani nan wẽnnaam pagda a sũurã wẽna maanda fãa gudu. gũudum san mini n ki saka kɩɩsga tʋʋma wai n ma n ma n ma n ma nduma duuma a tara deegre t'a san n tabe wẽnnaam pagda fo sũurã masan wazu pa le kẽede kãnegrã pa le kẽede san sẽn maan wazu to fa ketin ya yaa ya yaa tʋʋba la bale wẽnnaam paga Wani wẽnd pagda sunura ti kanagara pale le ben inna ja'alna ala qulubihim aqinatan an yafqahuhu ta pana faham gafa yi ay pana faham gafa pana faham dinna min gab gom sangom kon faham din gom sangom ne kon faham wa fi adanihim ogtobun wa miyasa wa kara wannan ninga e boy limsbe tabiya wumse abiya wumse to baya zihdo ayit e wannan gom wẽnnaam goamsã n wa gomda yaa wa bũmb lebr kan tʋma tʋbra pʋga tɩ yaa zɩsg ne pa kelg ka tõe n kelg kɔ ne la a yik n ta taoore la wa fãa gil yaa wẽnnaam sɩbgre a yemb sãnda zugu la yaa wẽn-kɩɩsga n wat n lel la wẽn-kɩɩsga n wat n be n ta zĩig nina wẽnnaam n tõe n yõka yemba ne sɩbgr kãngame n ta pa leb n tõe n kelg waazu waazu wã sã n tar gom tɩ wa tɩ kelg waazu n e, yãmb bal n namsdka ye a pa tõe n tɩ kelg waazu wa a sẽn ta a sẽn be wẽeme a sẽn tab be wala a sẽn ta a sẽn zĩ a yamã fãa yel bee yeenga yãmb wat n wẽeg n bala n baoon yaa zɩsg ne wẽna maan d fãa yel gũudã yã wã fãa yelle yaa zĩig sẽn segd tɩ tõnd yɛɛse zĩig sẽn segd tɩ d yɛɛse la d fãa zĩnd bele wala e, sũyã yel sẽn gom la tʋba yel sẽn gom woto na n gesd la bangara san ta zĩig nina rũndã la vẽenemã sẽn ta zĩnd ne rũnnã rũnnã wã wen vɩɩsa naasã fãa gilli tagdame tɩ vẽenemã rũnnã rũnnã a sekame n yaa kotab rãmba n yaa waazu rãmba n yaa conférence rãmba n yaa séminé dãmba yem rũnnã yɩl n t'a paam tikr n yetɩ a yẽ pa wʋm ye yẽ pa paam ne tɩ na n wĩnga ad lebga toogo la ne ne fãa gilli yãmb sãn na n ges ãdem-biis sãnda tʋʋma la ãdem-biis sãnda yɛlsem la ãdem-biis sãnda nogam rabi mi ko yʋkd me ko. bala yãmb pa mi vũunã waaz la wulira la a zãmsga yãmb pa ne a vũuna sẽn debd n kɔ vũun ka be bala te ka be yẽ neng n kɔ tɩdgr ka be yẽ neng ye yel nina pa sẽn gɩdga zaamẽ wã a yasa ne yel-kãng rũndã wala wum yella võor kɔ rel wẽna maanr fãa segl sõngo la wẽna kell n kãnegd fãa gelle rẽ poorẽ tɩ wẽnnaam wa in tad'uhum la bat sanam n na wa in tad'uhum la ba fa san nan bol ba maramba ya ila al huda in to kanagara wannan kanagara ya wannan fasanga falan yahtadu idan kanare wakat apanan kanare yoka ne bani sibarwa wannan yoka sunyan pare a mai tuba in pare renke ta kanagara panan kanare kanagara sababaram ya mai ya wumba wa ya sunura lelbin ya bo lelbin ya womba yan panya sababa ni sa hon kota bi bangare ya tabo to wannan kwen yan panya wannan mi lemi tuwan wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tadhakkarun yan panya yela tabla wannan ko bi biga ti ya bangara ba sababara ba. ba mam tãaba wẽnnaam yiisã yãmba tɩ yãmb yiimã rogsem rãmbã pʋsẽ tɩ tiam pa mi baafo ye yãmb wam tɩ ya yaa zetba la na mana wanto wãn tɩ n paam maangrẽ mosã tɩ waja ala lakum sama wonna mana wʋmba n kõ yãmba wʋmba yaa sẽn na tall n kelgd n wʋmne sã n karem alkʋraana tɩ fo wʋme kẽeme sã n karem hadis tɩ fo me. keme bangar sẽn tar fa sã n dɩk umma maan wilgi da me. wã y'a mangr sababo la yo san sã tɩ yʋm tɩ sababa yen wa lakum sam'a wal absar la nelem nelmã masã yaa sẽn na rɩga fãa tõog n get ne sã n dɩk sebr bɩ tõog n fo sẽn gesa bi mi maan wãna bɩ n rɩke maan wãna n taasmẽ zu-kalem põta tɩ n rɩkmã sã n taasmẽ sũurẽ masa yan yãmpa yã sora la wotone yẽ n dɩkre الابصار نلما يا بانغرا سبب رمبا يمري يامبا يا والافئدة لمن سويا انكو يامبا سورة ما هلا بانغرا واو سورة لا بانغرا واو للأدم بي بانغرا يتا بانغرا يا يلا بي بانغرا بي سورة بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم يامبا يا للبانغرا زينك زينك يا نيانا واكو سورة يا بلابي t'a paga beene masã fo yiisdame sã la bãmba sã n wa ka be fo nengẽ wẽnnaam sã n pag sũurã la a lebã maan la a pãg womba saame wa bõe la ket sũur pag yã wom pag ya. pa la tõe n ye kell la wẽn masã kell la ne lame ah, tɩ b ning yẽme geshaawa lillib ning yẽme yaasa n pa wa ala absarihim geshaawa yẽ me lilli n ya sa. a pa ne sɩd ye wẽn tol n yẽ me ya ah, eh, wale ba halakar masan wala ba anar fa yel gum wuri mut adam bis yel ba ma ta ba san wa ko ngane nge eh, ya halakar sur ko ma halabe de la wona nurul densa la wona nurul sunya la wona nurul womba ne kit nabi ama men ko so po aro ko to wende wona manam ni ne po nura la manam to ba po nura la suna sunu po nura eh, bale ba ma iya sababaram ni sa adam bi hin to en pam fen la mun nam dine po نعم ربون ونعميلي فلم يهتدوا إذن أبدا ربون ونعميلي وربك الغفور لا صبا ونعم يا ألياني يا يا فنابا وسق وسق صبا ذو الرحمة لبي يول صو صبا لبي يول صو صبا لو يؤاخذهم بما كسبوا لتونعم سند يقول لبنان سنبو مدام سنتومي wẽnnaam sã n da yõkd n la adem kɔmba ne bũmb yĩna b sẽn tʋme la ajala lahum lazab wẽnnaam da na yãg yã ne b sebga tẽngãngã zugu la mikame tɩ wẽnnaam sẽn yaa yol sogsaba a yolsdame la lʋmsdɛ la a yaafd n basa tɩ la kɛ sã n da yaa sã n tudg bõe wẽnnaam yõke wẽnnaam da na yõk n tẽngãngã jil fãa ne sebgre la wẽnnaam lʋmsdame wẽnnaam lʋmsdame wẽnnaam yaoondame la a pa basd koe wẽnlo ma la yao ne la a pa basde inna allaha la yumli lizalim hatta ida ahadahu lam yuflitu wẽnnaam tõe n yao la wẽgda t'a wẽgda n wẽgda n wẽgda tɩ nebã yẽbda n kõt wẽnnaam t'a ket n tar laafɩ n tar pãnga n maan wãna n dãmbd n bala tɩ wẽnnaam basa wotone n bala la wẽnnaam pa basa wa inna la حتى إذا أحدا حتى وين نام سنة ونيوكادا على مسا وين نام سنة نيوكادا على ينيوكر سيا كانغا وين نام سنة نيوكادا على ينيوكر يا نيوكانغا لم يفلت أبتين أبتين فصي أبتين أمفصي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عليم شديد leb ya yaa woto f soaba wẽnnaam yõkta sã n yõk tẽng rãmba tɩ tẽngã rãmb yaa wẽgdba ad wẽnnaam yõkra yaa kẽn wẽnnaam yõkra leb n zapdame tɩ sã n yaa wẽgdba yõkra raara n ka ye la ka wẽnnaam pa basb ye la ka sãn na n yõkb raare dũni fãa gill na n yɩ kaseto lel wẽna maana fãa yel segl sõngo lel wẽnnaam yel-kame law yuakidhum bima kasabu la ajjala lahum ladab bal lahum wẽnnaam bal n bas rɩ yaa lahum ad b soome yaa mawidun sɛk tare a tara sɛke ma wa idla tale ma na tare le levu lan yajidu apana miki min dunihi ni sekanga ni le wanda msanga la na yo ko baya ma ila zinhi ya megla zinhi wakata santa wanda na yo ko blam zinhi nan pa min begla ga zinhi nan pa min zoi inke kabe wanda mi yo ko blam dele woto ni fa yi ya sagal sun wanda han eh, sagal tondo rele winki so la tum tum ganawa la tʋʋm beeda tɩ n gãngã zugã yaa wẽnnaam sã n yaoon tõndo pa yetɩ wẽnnaam yĩme tõnd yel koy yẽ pa yetɩ wẽnnaam tõnd yĩme tõnd yelle ok gãlgr n be wẽnnaam mil n pʋga a sẽn gãlge n na n tʋm ne yembsa tɩ wakata sã n ta bɩ wẽnnaam na n yõkb ne sebgre rɩkɩm tɩ fãa segdame n kos wẽnnaam tɩ wẽna kell n paasd gũudum pɔ tɩ n beed wa tɩ n beed fãa wẽna tusa n yiisd zamaana wẽnna tusa n yiisd zamaana bd sẽn gom tɩ n beed ninsã sẽn gomda pʋga la tɩ n beed ninsã zamaana rãmba sẽn dat n na n wa ne la zamaana rãmb sẽn dat tɩ n na n tʋm wala rũndã rũndã tɩ rap ne rapa na n kẽed ne taaba pagb ne pagba na n kẽed ne taaba la b rata tɩ b kõsore tɩ tʋʋm kãn tʋm tɩ tẽesa taaba zoe n tʋmdame kɔ tẽ sa taab zoe n bee tʋʋmã zo neb ninsã sẽn yaa yam logra rãmba b tõe n zĩim n tagsã na yaa la maana wẽn to tɩ wala tẽm bãmba tʋm tʋʋmdã tɩ wẽnnaam ket n kõ b reebɔ la ket n kõ b laafɩ la ket n kõ tɩ bõe dũni wã pãngã tɩ b tẽl n tar pãng wẽnnaam sẽn tʋm woto pa wilg nong-b lame wa aye wẽnnaam kõ wẽnd mõng yẽ pa wilgd wẽnnaam nonglem fo zugẽ wa aye wẽnnaam la a sã n na n yõk raare yaa yõkbr sẽn yaa kãngã ya yõkr sẽn ya bõe n ya yõk kãgenga rekeme tɩ bãngdbã fãa segd n naaga taaba n kos wẽnnaam tɩ mosɩɩb nin sẽn toglg n watẽ wã wẽnnaam da kõb tõog e ye wẽnna gãd ye neb ninsã sẽn yab yalmã sb pʋgẽ sẽn na n tik nuga wẽnna gãdb nusi tɩ b la tik kɔ bal b sã n tik n yer fãa halkr kɔ wẽnna gãdb nusi tɩ d fãa paam n telg kɔ bd fãa naaga taab n be koglb yaangã pʋgẽ kɔ d ko n bas tɩ b wʋrgã n sa ad fãa na n paam koomã pʋgẽ kɔ dẽl wẽnna tɩlgd fãa gelle wa rabbuka الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موئل لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أروتوني يا تنغ وتلك القرى أروتوني يا يا تنغ بانغر بين تلك وا يا مبتدا خبر لبوين أهلكناهم خبر لبوين أهلكناهم وانا يا تنغ لا تنغ كان يا تنبوا النبي هود زمان annabi salih zamawa annabi lut zamawa ya tin bama la wannan hungo gom kawo wa tilka alqura arbama ya tin se bama ya tin se annabi salih zamawa ya yi tin wa annabi hud zamawa ya yi ga annabi lut zamawa ya yi ga le bama fa yi ni wense nzin tinga nga zuko annabi salih zamawa yi ni wense nzin tinga nga zuko yi tum keda ma matenga nga zuko yi tum gana ramba wẽn-kɩɩ sg tɩg n taame tɩ an nabi annabi fa fo sã n yaa wẽnnaam tʋm tʋʋma tɩ wani wẽnnaam n tʋms foo tʋm nengẽ tan la woto tõnd yaab rãmb dogame mik tan kãngã kɩ tɩ tãngã rɩk pʋga ti yi yika ne biiga tɩ nan na se ta tɩ ya yaa nam ton tuma ne be su b zu-kɩglem t'a ne ti annabi soalh y sã n yẽ yel ne wato be na ko so ne wẽnnaam tɩ annabi sale na n kõs wẽnnaam tɩ kãngã na n digimde n maan wãna n wɩsga yiib tɩ yʋgem ne a bɩ yiibeene t'a kelem annabi salih yeelame yãmb yã wa wẽnnaam yʋgem la wotone letashrif tɩ yaa waood ne yʋgemda ha yaa gãd n yãa neere yʋgemda yũubra re yãmb pa yũud ye a sã n na yãmb na yũu a biismã ba raar n kãng raare n gã la y ra sɩɩsa ne wẽng koe y sã n sɩɩsa ne wẽngã bũmb n na n dɩk yã bũmb n na n dɩk tõndna leb n zĩnd ne n yaa ne wẽese Ayi yeelame tɩ san shi mun sɩɩs mun nayi to na n ye shi salama ya ta bun na n sɩɩsa dãmã yaa tɩ bũmba wa tɩ b yãka b zu-bɩɩ neda t'a tɩg ke maan wãna ke tɩg n kẽ yʋgemda nao n ta nana n tar loeena na t'a kõsa tɩ wa yel annabi saalih yaa ad yʋgemda a tõnd koɛɛlame fa'tina bima ta'iduna wa ne tõnd nengẽ fo sẽn pʋlem tõnd na sɩbga nin fo n pulma kitowa ba wa ni wai hawai tɩ zẽngãngã rab soalf yeelb yaa kẽ yẽ tɩ n kõ la rasmã tãabo tɩ y rɩɩ yã yũu yã tɩ me ne sẽn date rasmã tãabã ya y bãng tɩ yaa pʋlem sẽn pa na viigi rasmã tã wa wa yaa pʋlem ka viigi arba la musa sibri arba la musa arzuma sibri la ar fajiri la wannan kiti malaka jibril tansba sanda ya san yingri ya sa wata yoro fasa ma sanda yiga me yiga me sa tasblam ta fajib kigil ya fasa tɩ b ki yaa yẽ wẽ sẽn zĩnd tẽngãng zugu annabi hoor zama wã me yɩ wotone annabi loot zãma wã bãmb yaa min ahbase halkilla wẽnnaam bõn-naan sã n tɩg n yɩɩd yooko yaa annabi loot zãma wã bale bãmb n wa ne rao ne rao kẽ ne taaba pag ne pagb me kẽed ne taaba bãmb pa baood paga yaa rao la bãmb baood balko bãmb n baood fãa yaa rao da ya wato ne tɩ wẽnnaam maan wãna tɩ wẽnnaam sɩbgba ne sɩbg nina sẽn pa sɩbg bõn-naalg tẽngãngã zoe sɩbg nina wẽnnaam sẽn sɩbg loot zãma wã zãma ninsã fãa sẽn zĩnd tẽngãng zugu n sɩng ne annabi nuu na n tãag wẽnnaam nabi asa salam zãm baa yen tãag wẽnnaam pa be sɩbge wa bãmb sɩbgra buude wẽnd kɩme tɩ b lukb tẽngã gilli n kũn misaasẽ tɩ b noraado la piis la bões yãbd tɩ saas n dãmb wʋmde tɩ wẽnnaam kɩ tɩ b lebga t'a fãa wa kibn ba tɩ wẽnnaam leb n ya tɩ saalb n ni ya bugum kuga ned fãa ne a yoore leb n boogba tẽngãngã bõe tẽngãngã bõ n vʋdgba woto la wẽnnaam tʋm ne annabi lot zãma wã yaa sɩbgr meng menga hal tɩg n wa taariisã pʋga tɩ b nin da be harmã pʋga a kugre yɛl sara sẽn pis naase lahu alhajar arbaina yau. t'a harama Powa, raham pina se to wonna am n yalsa kugure woto t'a yi harama Powa to kugure loeen bʋʋga bale wonna mana mate harama ya basam yam zĩiga wa jaalna Harama amina wonna mana mate harama ya baham ya mziga ne sanki n kẽ pama basam ya kure kugra yẽ na be lanan yi n yɩ yengẽ wilgame tɩ bũmb baa ko wen pa kelle bun na la ba yen tengang zugo a pa kelle bum mugde men ba yen tay halen ti tarab ab salan sa se wen na men sa bele fa pa tan yode tum kan bul le zamana ram da tan le wani yehe yehe yelle al adam bi ya som ya ya zita pami wa ya yel ko yo mo sim tek tek ko yo ya mo sim men tek tek le handa tan wani ko ya mitfa amin ti wa mo siba ya yel men men ko yo san yi adal pa mi yella na wa basan ko ton tin zi min tin ti aba ya ba ham ya yan ba ham ya ma zin la wannan mi ko ne am ko yan mutun tin ti aye kawan ya ba ham ya mi zin ga miki yelle ci wannan mi ko ifaji ni se bare <laughs> yelle wannan ko tun ki bare wa tilkal qura arbama ya tin se ahlaknahum tun wannan halaka bala me gilli <laughs> Tun me ya tin wa mun ko ki bare wato ya na yirin ti wazu ni tondo ya me ya tin ya me san tum wa ba man tum ya to wannan halaka yambo payito wa tilka alqura ahlaknahum lamma zalamu waqati nafsun wa'a wakati neb sẽn la wẽnnaam yõkba a wi ne halakara wa ja'alna tatun tõnd wẽnnaam maane le mahlikihim neb halakara ya maw'ida sekon ko ba kon sek anabi soalh zãma b kõb la dat rahmata anabi lutme yimi yẽ me yãka wakato fajiri Fajiri leb yeela la b kõe wakati na san na yi. na zãma wã yʋngã pʋsg sã n ta bʋs yɩ ne f zãma wã gelle y sã n dɩk sora bɩ nedbã a yenda wẽlem ye ned ra wẽlg poorẽ ye tɩ bãngdbã wing ned da wẽlem poorẽ wã yaa sẽn dat tɩ kẽnda yetoolle ba ne sã n kẽnd n toglga neng taoore n pa wẽlgd goabga n pa wẽlgd retgo a kẽnda sẽn fɩɩd yɩɩda ned sẽn kẽnd n wẽlgde tõe n yɩs retaare tɩ yella wa paam fooko tɩ b yetɩ b kell n kẽne lebra maan wãna b kẽne la nedbã a yẽnda wẽlem poorẽ ye tɩ bãngdb sãn na yeele tɩ ra wẽnem poorẽ wã nedbã yẽnda wẽlemda yaa tʋʋm nin wẽnnaam sẽn dat n na n tʋm tẽngã rãmba fo sã n vɩlem ne sɩge sɩbgrã sẽn wa n na n sigba ad fõ n yaa mosɩɩb tɛk-tɛka fo menga vɩɩmã pa na n malg yaas wa yel nin fo sẽn na n yã wã yel kiti nin fo n na n wã fo vɩɩmã pa gũusi pa malgbe tɩ nedbã a yẽnda wẽleme luud be taoore maan wana la kẽnda na n kẽna wãna pa loogsa zãma wã fãa yɩ taoore le yẽ menga be poore zãma wã n be taoore loog tɩ yaa yaoolem ned sẽn na n yɩ tẽngã bã wã be taoore tɩ yẽ pʋgda yẽ me ba poorem n pʋgdb ne toolem tɩ b na n kẽ la sãn kaa paga a yentã yẽ na n pa bala yẽ na n wẽlemdame yẽ na n pa halgrã pʋgẽ rel bãmb me n kõbla sɛk wa hood zãma wã me wẽnnaam kõbla sɛka wa ja'alna limahlikihim maw'ida yãmb pa yã rel wẽnnaam kobla wakato tɩ yaa halkra la re wakata sẽn ta wa me wẽnnaam halkb la me eh, rel wẽd kota wẽnnaam tõna maan d fãa gel gũudu kiti a baasg yaa wẽnga a n kot wẽnnaam n ta ne-beoogo tɩ d yɩke sã yel wala annabi musa Kisa a ne annabi hidr alayhi salam tũud n taar sẽn yɩ to-to bãngrã bao pʋgẽ kɔ tũu taaba b tɩk n yaaga taab wãn wãn to la leb n kõ vẽelemã a ne suufiimba bãmb me yal sog sẽn yiga ne hidr kɔ e, bale bãmb me wʋsga fãa n kẽ ya kan soaba mi yĩng kɔa ne wẽna maaned fãa yel segb sẽn wo wẽna ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam abdurashid